أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام دفاكو دي dai لا ta tabbata ga wanda ya tara mu a wannan masallaci mai albarka don mu saurari wannan ah, maudu'i na aure wanda yake yana da matuƙan amfani. Bayan haka, ah, muna ma maraba ga Sheikh Abdullahi wanda ya zo da gabatar da lecture akan wannan maudu'i A Lallai wannan maudu'in tana da amfani matuƙa ah, in aka lura da abin da ya faru yau. Watan kama abin da wanda turawa suke cewa is very apt watan ya dace da abin da ya kana yau. Watan an ɗaura aure kuma wannan lecture za ta zama wata dama ne da za a tunatar da wanda suka yi aure watan sababbin ma'aurata da mu kuma wanda yake muna da aure da kuma wanda suke niyan yin auren sannan kuma kamar yadda muka sani aure a musamman a arewacin najeriya yana fuskancin ƙalubale da yawa so muna hopin cewa shek zai taɓo irin waɗannan ƙalubalen. Misali, yawancinmu an jahilci menene ya samu aikamin wani quality ko kuma halaye da ma'aurata suke nema ma juna. Misali, in za ka yi aure, inequalities ko kuma halaye ya kamata ka nema a mace. ita ma mace mijin da take so ta aura wani halaye ya kamata ta nema daga wajen nan mijin da take so ta aura dukan mu yawancin mu mun san haƙƙin aure me yasa saki ko kuma in ce shika sun yawa aure me yasa zawarawa sun yawa me yasa ga samari nan ba aure ga kuma 'yan mata nan masu neman aure so muna hofin cewa shek zai tattaɓo wa'innan fannonin a cikin laktan shi tare da ba da magunguna a Musulunci yadda za a yi maganin wa'innan auren so da a inganta aure So, ba tare da ɓata lokaci ba zan ba abin magana da shek don an ce waƙa a bakin mai ita ta fi daɗi kuma Allah ya sa mu kasa kunnuwanmu da kyau mu saurara kuma Allah ya sa mu fa'idantu da wannan maudu'in da shek zai gabatar shek bismillah